ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين waɗanda suka kafirta da Ubangijinsu suka yi tsaurin kai ga shari'arsa, kada su yi zaton jinkirta musu da tsawaita rayuwarsu duk da abin da suke kai na kafirci, hakan alheri ne ga kawunansu, ba haka lamarin yake ba yadda suke zato, mun jinkirta musu ne don su ƙara laifi da yawan saɓo akan laifinsu, kuma suna da azaba ta ƙasƙanci.